radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau litinin tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su ba wannan gabatar da akwai labaran duniya da dume su daga nan sai shirinmu na muleka jaridunmu na yau daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau amsoshin fikiyo da kuma afirka a yau idan akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen wuta ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaram zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 madalla masu sauraro ga mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu ministan tsaron kasar iran ya jinjina wa 'yan gwagwarmaya saboda rawar da suka taka a kasashen syria da iraki kungiyar polisario ta sanar da kaiwa sansanonin sojan kasar morocco hari a jiya lahadi da dare nisan harkokin wajen kasar syria walid muallim ya rasu to yanzu ga cikakkun labarin duniyar ministan tsaron iran ya jinjina gwagwarmayar al'umma saboda rawar da ta taka a kasashen syria da iraki janar hatami ya bayyana cewa ba domin kungiyoyin gwagwarmaya na al'umma ba a kasashen syria da iraki to da yanzu ba a san makomar wannan yankin ba ministan tsaron na iran da ya bayyana hakan ne a lokacin da yake karɓar bakuncin takwaransa na ƙasar iraki juma da sa'adun a jiya lahadi wanda a halin yanzu yake ziyara a nan iran janar hatami ya kuma ce abubuwan da amurka take yi a cikin wannan yanki yana nuni da cewa lallai tana da wata mummunar manufa wacce ta kitsa domin kawar da zaman lafiya da kwanciyar hankali har ila yau janar hatami ya ce gwamnatocin kasashen wannan yanki ne kadai waɗanda za su iya tabbatar da tsaro da zaman lafiya a cikinsa ko matukar kasashen waje suna ci gaba da tsoma baki a harkokin cikin yankin to ba za a sami zaman lafiya ba a jiya lahadi ne dai ministan tsaron kasar iraki juma inad sa'adun ya kawo ziyarar aiki iran tare da tawagar take rufa masa baya domin bunƙasa harkokin tsaro a tsakanin ƙasashen biyu. 'yan maya daga yankin gaza na falasɗinu sun harba makamai masu linzami zuwa kusa da birnin tel aviv kafafen watsa labarun haramtacciyar kasar isra'ila sun ambaci cewa da safiyar jiya lahadi wasu makamai masu linzami da aka harba su daga yankin gaza sun fada a sansanonin yahudawa 'yan sharawuji zauna na askalan usdud da rishon liton da kuma gushdan da suke a kudancin tel aviv tashar talbijin ta goma sha uku ta 'yan sahiyoniya ta ambaci cewa a rika jin karar jiniya tana tashi a cikin waɗannan yankunan kuma mazauna sansanonin kwacen na yahudawa sun sanar da jin karar fashewar wasu abubuwa tashar talbijin ta goma sha uku ta ci gaba da cewa wasu daga cikin makamai masu linzami shida da aka harbo su daga gaza sun fada a kusa da birnin tel aviv tun da fari majiyar falasinawa ta ambaci cewa jiragen yakin haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wasu hare-hare guda uku a yankin gaza da suka hada da filin saukar jiragen sama da kuma garin rafa 'yan gwagwarmayar dai na gaza suna mayar da martani ne akan wuce gona da iri na 'yan sahayoniya ta hanyar kaiwa yankin harin a duk lokacin da suka ga dama to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran kungiyar polisario ta sanar da kaiwa sansanonin sojan ƙasar maroko hari a jiya lahadi da daddare wannan harin dai ya biyo bayan sanarwar da ta fito ne daga bakin babban jami'in diplomasiyar jamhuriyar sahara wacce polisario ta ke kirarin kafawa tun shekara ta 1976 inda ya ce sun fara gayyatar samari 'yan sa-kai domin buɗe yaƙi da maroko muhammad salim wuld salik ya ƙara da cewa dubban masu sa kai sun fara isa zuwa sansanonin soja muhammad salim wulda salik ya kuma sanar da cewa an shiga yanayi na yaƙi a yankin da hakan yake nufin kawo ƙarshen wato tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin biyu tun a shekara ta 1991 bisa shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya a ran juma'a da ta gabata ne dai kasar morocco ta fara wani farmaki a yankin goregurat da zumar bude hanyoyin da suke isa zuwa ƙasar murtaniya bayan da ta zargi ƙungiyar ta polisario da rufe hanyoyin kakakin magatakardar babban sakatar majalisar ɗinkin duniya stephen jurak ya ce babban sakataren yana ƙoƙarin ganin yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi a tsakanin bangarorin biyu ta shida ga watan satumba na shekara ta 1991 ta ci gaba da aiki ba ta rushe ba ministan harkokin wajen kasar syria walidul muallim ya rasu kamfanin dillancin labarun kasar siriya sana ya sanar da rasuwar ministan harkokin wajen kasar da safiyar yau litinin yana dan shekaru 79 shi dai walidul mu'allim an haife shi ne a shekara ta 1941 a birnin damascus ya yi karatuttukansa ne a cikin kasar da kuma birnin alkahira na kasar masar bayan da ya fara aiki da ma'aikatar harkokin wajen kasa a shekara ta 1964 ya yi ayyukan diflomasiya a kasashen tanzania saudiya spain da kuma birtaniya daga cikin kasashen da ya yi wa kasarsa jakadanci da akwai romania da kuma amurka sannan ya zama mataimakin ministan harkokin waje a shekara ta 2000 yayin da ya zama ministan harkokin wajen a shekara ta 2006 baya ga aikin diplomasiyar da ya walid muallim ya bar littattafai da dama da rubuta a kan falasɗinu siriya a ƙarƙashin mulkin mallaka da kuma bayan samun 'yancin kasar sannan kuma gabata tsakiya da yadda amurka take daukarta to karshen labarin duniyar kenan madalla mustapha adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na Leka jaridunmu na yau mu ga jaridunmu na yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na mu leƙa jaridunmu na yau. Inda za mu leƙa jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a wasu ƙasashen nahiyar Afirka. Wanda ni Muhammad Amin Ibrahim zan jagoranta tare da. Tahir Amin. to saurare ba tare da bata lokaci ba mu garzaya tare da Najeriya inda za mu lalata muku jaridar leadership domin karanta muku kan labaran da ta ɗauko a safiyar yau litinin inda take bayyana cewa masu garkuwa sun sace malami da 'ya'yansa a kwalejin nuwa malli da ke zaria wasu 'yan bindiga da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun mamaye makarantar kimiyyar fasaha ta nuwa malli da ke garin zaria a jihar kaduna inda suka garkuwa da wani malami da 'ya'yansa wannan lamari ya faru ne a daren asabar a lokacin ɗalibai ke komawa domin ci gabar karatunsu bayan kulle makarantu da aka yi a faɗin najeriya sakamakon ya ɗauki da virus a ƙasar tuni da hukumar 'yan sanda ta jihar ta baza komarta na ganin sun 'yan malamin da 'ya'yansa da garkuwa da su da kuma wato ɗaukan matakai na ganin an daƙile faruwar irin waɗannan abubuwa na garkuwa da mutane da yake neman ya zama ruwan dare ga duniya a wasu jihohin arewacin najeriya tumala aminu ne kuma na dauke da jaridar sudan tribune wacce take cewa gwamnatin kasar masar ta bukaci gwamnatin kasar morocco da kuma kungiyar polisario da su kai zuciya nesa su dakatar da yaƙi da suke fafatawa tsakanin su bayan wato yarjejeniyar da suka kulla kuma aka samar da zaman lafiya na kimanin shekaru talatin sami shukuri ministan harkokin wajen kasar ta masar ne ya yi wannan kiran ya kuma gara da cewa ya kira takwaransa na kasar morocco ya kuma zanta da shi kan wannan batun har ila yau ya kira wasu wato 'yan siyasa shugabanni a kungiyar polisario don ganin cewa an dakatar da yaƙi wanda 'yan kwanakin nan ya sake barkewa a kudancin kasar morocco har ila yau kasar masar har ila wato jaridan egypt daily ta ba da labarin cewa babban sakirin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma ya shiga tsakani don ganin an wato kiyaye yarjejeniyar na shekara 1991 wanda ya tsage ta bude wuta tsakanin bangarorin biyu a wani bangare sudan tribune tana cewa gwamnatin kasar masar za ta sami gwamnatin kasar masar za ta sami kashi 80 kashi 20 cikin 100 na bukatar ta na riga kafin cutar corona daga kamfanin pfizer na kasar amurka ministan kiwon lafiya na kasar masar hala zaid shine ya bayyana haka ya kuma kara da cewa ma'aikatarsa za ta sami allura daga jami'ar oxford wanda shi ma zai wadatar da kashi 30 cikin ɗari na bukatun kasar ga wannan allura na rigakafin cutar corona ta masu saurare saboda karancin lokaci za mu jarin zamun shirin a nan a biyo mu goben allah kai mu za a ji mu dauki da su sabbin labaran da jaridun najeriya da ma na wasu kasashen afirka suke bugawa a yin lafiya. madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Iran Jamhuriyar Musulunci sunana Usaini Labran daga nan tsakiyar Nijar a ɗan katsari ko domin da dan katsari cikin gundumar dogon duci a cikin jihar Toso ta jamhuriyar Nijar. Mun je kotun tsarin mulkin mai kula da kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi hidda sakamako na tantancewa da an kai ma 'yan takara. To abinda muka fata ga 'yan Nijar da 'yan kasa baki ɗaya sai mu roƙi Allah kuma mu kwantarsa hankalinmu tunda komi da doka na shiga tahiya wanga mutane dai doka ta tassa su wanda Allah ya sa sun ka wuce to sun gode ma Allah kuma a ci da aiki wanda Allah ya sa to san su bai cigaba ko wani matsala sai su yi hakuri su hari gaba wa ma tasha'una illa an sha Allahu rabbul alamin kenan duk abin da kaka so kai in Allah bai kaddarce ka da shi ba ba za ka same shi ba muna fata kuma a yi zaɓe lami lahiya a ƙari lahiya a ƙasa ta jamhuriyar Nijar suna na Hussein Labran ina nan a cikin garin ɗan katsari a gundumar dogon dutse tsakiyar Nijar a cikin jihar Doso baki daya assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci BH Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Yau na shigo ne tsokaci dangane da batun da ya gudana na fada ɗan takara a Jamhuriyar Niger wanda al'umma ƙasar suke cewa an yi magudi muna kira ga mahukuntan ƙasar Jamhuriyar Niger dan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa za a yi mutu samu za a je wurin uku zauna ku cire ɗan takarar da kun san zai yi gaskiya kuma zai zai cire 'yan Nijar daga cikin wani matsala da suke ciki domin eh, al'ummar Nijar suna cikin yanayin damuwa da kunci. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana naku mai sauraron ku na yau da kullum na agwa mai faci daga nan zandar zan yi wani dan tsokaci a game da mahukunta 'yan siyasa da talakawa na ƙasar Nijar da Allah lokacin sociedade de um magidanta da masu ra'ayin jefa ma wani ka yi lissafi a gida ɗaya karkaci da sama mutum duk mutum inda yake so ya jefa karkace wai a kasan ka yake ko wani ɗan gidanka ne ko yaron ka ne ko kuma abokinka ne ka ce mishi dole ka je abin da kake ra'ayi shi zai jefa ma a hudda wannan duhun kan da Allah siyasa wayan ma mutane yake da kai abin da mutum yake ra'ayi Allah ubangiji ya bada zaman lafiya ya Allah ka kwanci hankali a cikin kasa na ku mai sauraron ku na yau da kullum na agwa mai faci daga nan zandar ina yi muku fatan alheri ma'aikatan boh hausa assalamu alaikum radio boh ta hiran da fatan an wani lafiya kuna magana da mustapha rabili da magaran nijar to zan yi tsokaci a kan wannan tantancewa 'yan takararmu da aka yi nijar to a cikin harakan nan dai ya ji tsoron allah saboda an yi wani ai ne masu mulki so suke su dawoma a mulki a kowanne bi kamata ba soke takararsa aka soke mu dai yan nijar a kyautata mana mu abin da muka yi so ma a soke magajinan garuruwa mera-mera na nijar su ya kamata a soke saboda sun yi shekara goma goma a sama kuma suna wa masu zarci kuma shugaban kasa ba su dama su nemo wata takara musamman mu a kantar ɗinmu ma na da kusa aikin komi ba a mun ba a fannin mai alheri kun kuwa a kowanne ya ce amma wani abu ya yi magana mu ji shi daga mustapha rabilu da magaram niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gidan rediyo biyu tehran na magana siraju abdullahi daga jihar tawai a yau ina so in ba da tsokaci na akan 'yan siyasar mu na nijar kenan jama'a da allah siyasa ba wani abu ba ne abu ne wanda ya kamata mu nutsu mu yi wa kan makaratun ta nutsu eh mun san dai komi ke gudana kuma ƙasan mu akwai arziki alhamdulillah eh arzikin da yake cikin ƙasan mu na ƙasa wallahi ba duk ƙasashe ba nan ga cikin afirka take tattare da shi to amma yau ƙasan mu mu ne da wahala mu ne da talauci mu ne nan mu ne nan mu ne ake wa walakanci kasashe har nan cikin afirka ma jama'a da allah muna kira da 'yan siyasan mu da kuma a shugabanni da kuma faran hula masu kamfe na siyasa ta ƙasar mu ta nijar da allah mu zaɓi waɗanda ya kamata waɗanda za su yi mana adalci cikin ƙasa eh, kuma masu kishin addini eh, allah ɗaya san na ƙwarai allah ɗaya san mai gaskiya Eh, amma muna roƙo Allah ubangiji subhanahu wataala shi iya muna Allah ubangiji ya zaba muna ba tare da iyawan ba ba tare da tunanin mu ba eh, Allah ubangiji ya sa a ce duk inda al'umma za su kai ƙuri'ar su Allah ubangiji ya sa a ce suna tare da mai adalci na gode wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mai magana Siraju Abdullahi daga jihar Tawa To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na duniyar mu a yau tare da abdullahi salu usman katsina duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurra da suke wakana a duniya tare da yin fashin baki a kansu da ma jin mahangar masana a wasu lokuta. Shirin namu na zai dubi ne akan ziyarar da ministan tsaron kasar Iraki yake gudanarwa a kasar Iran. da kuma hannu da aka rattaba a kan yarjini daban-daban ta fuskacin tsaro tsakanin gwamnatocin kasashen biyu da kuma yadda ake samun ci gaba ta fuskacin ayyuka na haɗin gwiwa a ɓangaren tsaro tsakanin kasashen biyu da suke makwabtaka da juna da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. yanzu haka ministan tsaro na kasar iraki yana gudanar da ziyarar aiki a kasar iran inda yake ganawa da manyan jami'an gwamnati na kasar ta iran kuma suke tattaunawa akan batutuwa daban-daban wanda suka shafi harkar tsaro da kuma gudanar da aika na haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin biyu bayan isowarsa birnin tehran ministan harkokin wajen kasar ta iraki juma'a inat sa'adun ya fara ganawa ne da babban mai masaukinsa wato ministan tsaro na kasar iran janar amir hatami inda suka fara ganawa a babban gina ma'aikatar tsaro ta kasar iran sun kuma tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da batun tsaro tsakanin ƙasashen na iran da iraki kamar da kuma aka rattaba hannu akan yarjini daban-daban a wannan fage bayanin kuma juma'a ya gana da muhammad bakiri babban hafsan hafsoshin soja na kasar iran inda suka tattauna a kan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da batun na tsaro inda muhammad bakiri ya tabbatarwa ministan tsaron kasar iraqin cewa a kowane lokaci kasar ta iran za ta gaba da kasancewa tare da iraki komi tsanani komi rintsi domin kuwa kasashe ne guda biyu da suke makwabtaka da juna wanda tsaron kowace daga cikinsu yana da dangantaka da tsaron ɗayan saboda haka janar muhammad bakiri ya tabbatar wa ministan tsaron kasar irakin da cewa iran za ta yi amfani da dukkanin karfin da allah ya huwace mata domin tabbatar da cewa an samu tabbatar tsaro a wannan yanki daga ce kuwa har tsaron kan iyakokin kasashen iran da irakin baya ga haka kuma ya tabbatar masa da cewa dukkanin yarjunin da aka rattaba hannu a kan su a wannan fage a tsakanin iran da irakin za a tabbatar da cewa an aiwatar da su kamar yadda aka rataba hannu a kansu bayanin kuma ya gana da admiral ali shamkhani babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar ta iran wanda a nan ma sun tattauna akan wasu batutuwa wanda suke da alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta fuskacin tsaron bayanin kuma ya gana da janar salami wanda shine babban kwamandan dakarun kare juyin juhal musulunci na ƙasar ta iran salami ya tabbatarwa ministan tsaron kasar iraki da cewa a kowane lokaci dakarun kare juyin juhal musulunci na iran a shirye suke su kaddamar da dukkanin hidima da ta rataye a kansu ga al'ummar kasar iraki wasu daga cikin abubuwa da suke da matukar mahimmanci wanda ministan tsaron kasar irakin ya bijiro da su a yayin wannan ziyara shine batun sayan makamai daga kasar iran wanda wannan lamari ne wanda yake zowa 'yan makonni bayan dagewa iran ɗin takunkumin saye da sayar da makamai da majalisar ɗinkin duniya ta yi ministan harkokin tsaro na ƙasar iraki ya jaddada a yau cewa a lokacin ganawarsa da janar hatabi babu wata ƙasa wadda za ta iya hana iraki aiwatar da shirinta na ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa ta fuskacin tsaro tare da iran kamar da kuma iraki ba ta wata ta baba ko tantama dangane da sayan makami kai tsaye daga gwamnatin kasar iran domin kuwa hakan bai saba wa kowace irin doka ta ƙasa da ƙasa ba a bangaren ayyukan haɗin gwiwa na kan iyakoki na ƙasashen biyu kuwa iran da iraki a yin wannan ziyara ta ministan tsaron ƙasar irakin sun rattaba hannu akan yarjini na haɗin gwiwa inda dukkanin ɓangarorin za su yi aiki tare domin tabbatar da tsaro akan iyakokinsu musamman ma yankunan da akan fuskanci barazana ta tsaro daga bangaren 'yan ta'adda kasashen iran da iraki dai kasashe ne da suke makwabtaka da juna waɗanda suke da tsohon tarihi na dubban shekaru alakar kasashen guda biyu dai alaka ce wadda take ta tarihi a lokacin mulkin donald trump na kasar amurka mai barin gado ya yi yakacin kokarinsa domin tabbatar da cewa ya raba wannan alaka kamar yadda wasu daga cikin gwamnatoci suka yi irin wannan yunkuri da hakan ya hada har da gwamnatin tsohon shugaban kasar amurka george w bush kamar da kuma wasu daga cikin gwamnatocin kasar iraqin da aka yi sun yi kokarin bata wannan alaka musamman ma dai gwamnatin ba'as da aka yi karkashin jagorancin saddam hussein wadda da karshe ma har ta kaddamar da yaki akan kasar ta iran amma duk da haka wannan bai raba al'ummomin kasashen guda biyu ba waɗanda suke aiki tare a dukkanin bangarori musamman ma ganin cewa akwai abubuwa da dama da suka haɗa su ta fuskacin addini da kuma al'adu baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen larabawa na yankin tekun fashan sun yi iyakacin kokarinsu domin ganin cewa sun tabbatar da wannan alaka a tsakanin iran da iraki ta samu tangarda daga ce kuwa har da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan da suka hada da saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa da suka yi wa kasar iraki alwashin makudan kuɗaɗe matuƙar da kasar ta iran da kuma sakamakon matakin da irakin ta ɗauka na ƙin watsi da ƙasar iran din kamar yadda waɗannan ƙasashe na larabawa da kuma isra'ila gami da amurka suka nema wannan ne babban abin da ya sa a kirkiro kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda aka kwaso mayaka daga ƙasashen duniya daban-daban da suka kafa ƙungiyar nan ta da'ish aka kuma turo su cikin ƙasar iraki domin tayar da bama-bamai da kaddamar da hare-hare na ta'addanci kamar dai da muka gani a shekarun baya-bayan nan a ƙasar ta iraki iran ta kara samun karfi da kuma karbuwa a cikin kasar ta iraki kamar yadda alaƙa ta ta ƙara karfafa ta hanyoyi daban-daban a tsakanin ta da gwamnati da ma al'ummar kasar daga cikin abubuwan da suka kara jawo wannan alaka ta karfafa a da irin sadaukarwa da kasar iran din ta yi ga al'ummar kasar irakin ta bangare daban-daban musamman ta fuskacin makamashi inda iran ɗin takan sayar da mai da iskar gas ga kasar iraki a farashi mafi sauki da take sayar da su ga sauran kasashen duniya wanda al'ummar kasar irakin suka ci wannan garabasa bayan kuma batun wutar lantarki wanda iran din take sayarwa kasar iraki da ake amfani da ita a sassa daban-daban na kasar a farashi mafi sauki ga kuma akwai kayayyaki na amfanin rayuwa da hakan ya hada har da abinci da ake noma a kasar iran din wanda shi ma al'ummar iraki suna samun shi akan farashi mafi sauki akan yadda za su iya sayansa daga kowace ƙasa ta duniya wani abu wanda yake da matukar mahimmanci ta fuskacin sadaukarwa da ƙasar iran din ta yi ga ƙasar iraki shine kafa ƙungiyar nan ta dakarun sa kai ta al'ummar ƙasar iraki wato hashidu sha'abi wadda ita ce rundunar da ta fatattaki mayakan 'yan ta'adda na da'ish waɗanda suka addabi ƙasar ta iraki daga ƙarshe dai sakamakon irin sadaukarwa da janar kasim suleimani ya yi wajen kafa wannan runduna ta hashe da sha'abi wannan ya zama babban karfin kafa wajen hana amurka da 'yan koranta su cimma manufofinsu a cikin kasar ta iraki wanda haka ma baya rasa nasaba da irin matakin da gwamnatin kasar amurka ta dauka a karkashin shugabancin donald trump wajen yin kisan gilla akan kasin suleimani da kuma shugaban da sha'abi din abu mahadi muhandis. wanda suka rasa rayukansu a lokacin da amurka ta kaddamar da hari a kansu da jirgi maras matuki a cikin birnin bagadaza to waɗannan dai suna ɗaya daga cikin muhimman abubuwa waɗanda suka ƙara ƙarfafa wannan alaƙa wanda kuma abin da yake faruwa a yau a halin yanzu a tsakanin ƙasashen biyu babbar manuniya ce akan cewa dukkanin ƙoƙarin da ɓangarorin ƙasashen yammacin duniya suka yi da ma wasu daga cikin 'yan koransu na ƙasashen larabawa domin yin tasiri mummuna a cikin wannan alaka dai bai yi nasara ba ta jama'a masu saurare don ma kawo ƙarshen shirin namu ganin cewa lokacin da muke da shi kawo jiki a nan za mu dasa aya sai idan allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu kuma ɗauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirmu na amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri amsoshin da kuke turo mana dangane da al'amuran da suka shafi fikihu su waɗannan tambayoyin naku da kusa kuka ko muke dubawa mu ɗauko su sai mu ainihin ƙoƙarin ba ku amsa dangane da tambayoyin da kuka ainihin turo. da na ga kamar tambayoyin na da yawa amma dai akwai wata tambaya da wannan bawan allah ya yi daga kaduna najeriya alhaji ali muhammad to shi tambayar da yake yi da yake na ga cewa tambayar tasa wani abu ne da za a iya cewa zai iya faruwa ga kowa musamman mabiya mazhabar alibaita alaihi salam shi yasa insha Allah za mu tsaya mu amsa tambayar ta yadda ba shi kaɗai ba sauran jama'a ma waɗanda waɗannan irin abubuwa za su iya bujiro musu za su iya amfanuwa da wannan al'amari to shi wannan ban Allah Alhaji Ali Muhammad yake cewa Hausa BOH Assalamu alaikum tambaya ta dangane da wani al'amari ne na mu'amala ni na kasance matafi kuma a cikin tafiyar nan wasu lokutan na kan ɗau lokuta da dama wato zan yi wajen wata ɗaya ko biyu ban dawo gida ba bisa cewa ni ɗan kasuwa ne na kan je gurare daban-daban musamman na fi zuwa lagos to a irin tafiyar da nake yi tun da siye da siyarwa nake nakan yi mu'amala musamman da waɗansu waɗanda suke mata ne kuma ga shi ni a wasu lokutan nakan tattauna musamman da wata baiwar allah mai suna yabo mun fi tattaunawa da ita mu kuma keɓe a guri guda kuma ba aure ne da ita ba to da yake akwai matsala ta haramcin keɓewa da mata irin wannan kuma ni gashi ɗan shi'a ne ni mabiyin mazaban ahalbait to yaya zan yi domin warware alaƙa ta da irin wannan mace wacce mafi yawan lokaci muna tare da ita domin kada a shiga cikin haramci to wannan tambayar ah, tambaya ce dai a takaice da take nuna cewa shi tambayar da yake so ko kuma amsar da yake so yaya za a yi alakarsa da ita wannan baiwar Allah ita wadda ya faɗi sunanta ma ya ce wata wai ita menene iyabo ya zai yi ya ga cewa alakar da suke ta ko kasuwancin ne amma da ya ce sukan keɓe da juna su tattauna maganganu da sauransu to masha Allah da wannan tambaya taka wanda yake nuna mana cewa kana lura da al'amuran da ya shafi addininka kuma ba ka son ka yi wani abu da zai sa ka yi wani abu da ya saba wa Allah ko kuma wasu dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala to a irin wannan situation din tunda kai kanka ka ce kai mabiyin mazhaban Ahlul ne alaihi salam to irin wannan alakar za ku iya yin ta musamman da yake ka ce ita wannan matar ba ainihin mai aure ba ce inda mai aure ce to fi sabi da za mu iya cewa amsarka a nan shine ka nisanci dukkan wani abu na keɓancewa da matar aure kowace ce ba wai zancen business ba ko saye da siyarwa ba duk wani alaka tsakaninka da matar aure ya zama na ko a gaban mijinta ka sai abin da za ka siya ko kuma a gaban jama'a ta sai abin da za su yi amma babu dogon hira babu dogon magana balle shaidan ya shigo ciki ya shigo ya yi muku wani yi a hudu ba ta shaidan to amma wannan tambayar da ka yi idan aka ce kana da alaka ko keɓewa da wata mace wadda take ba mai aure ba kuma kuna yin mu'amala ta siyasa ta saye da sayarwa ne to shi ma haramun ne ku keɓe ɗin ku kasance ku bi a guri guda kuna wasu abubuwa na tattaunawa ko na business idan kana so abin ya zama ya fice daga cikin haramci to sai lalle ka nuna mata abin da shari'a ta ɗora na irin wannan alaƙa ɗin bisa cewa za ku iya ɗaura aure da ita ko da kuwa na wani lokaci ne ta yadda a wannan lokuta ɗin da kuke mu'amala da ita zai kasance haramci ya kauce tsakanin ku kenan wato ɗaura aure da ake yi misali shine ɗaurin auren da za ku iya yi na zancen mutu'a da yake 'yan shi'a suna magana akan zancen mutu'a in an ce ɗaurin auren mutu'a ba lallai ne kuma ya zama na an kun ɗaura aure din sai an samu saduwa tsakanin kai da ita ba ɗaurin auren mutu'a ana yin sa wasu lokuta da dama domin kawar da haramci na maganganu tsakanin mace da namiji haramci na irin wannan kadaituwa tsakanin mace da namiji a jinabai su kadaitu tsakaninsu da juna to domin ka karau da haramcin kaɗaituwa din da kake da wannan baiwar Allah to za ku iya ɗaura auren mutu'a sai kai mata bayani ga sharuɗa ɗin da ake bi na ɗaura auren mutu'a ga sadakin da za zaka bata ga dalilin ka na ainihin kawo wannan bayani din domin ku kaucewa haramci kai da ita saboda haka an kai mata wannan bayanin ta fahimta ta amince kai ma ka amince ka bata sadakinta ko za ku yi shekara nawa ko wata nawa ko sati nawa to ta zama duk keɓe wanda za ku yi duk kaɗancewar da za ku yi duk tattaunawar da za ku yi to kaga babu zancen haramci a ciki Ya zama kun yi shi ne bisa doron shari'a kuma za ku iya sa sharaɗi ku ce to za mu yi wannan ne domin kawo da haramci amma da sharaɗin ba za mu sadu ba da juna in kuka sanya wannan sharaɗin to wannan sharaɗin yana nan zai yi aiki kurin ku dai tattauna da junanku ku kasance kun keɓance ɗin kuna duk abin da za ku yi na mu'amalan ku ta saye da sayarwa ciniki hira duk abin da ya kamata ku yi babu haramci tsakaninku amma sai kuka ce da sharaɗin ni da ke ba za mu sadu ba tun da dama ba mun yi shi ne akan mai saduwa da juna ba a'a mun yi shi ne domin mu ɗauke haramcin da yake tattare da ainihin hirar da zamu yi da kuma kaɗaituwan da zamu yi in ka yi haka to ka cire wannan haramci din musamman a mazhaban albeti duk wanda yake bin mazhaban albeti wannan a cikin fikihun ainihin shi'a akwai wannan al'amari ba wai kuma fikihun shi'a ba hatta fikihun ahlus sunna din ma akwai shigen wannan al'amari sai dai kurin su saboda wasu dalilai su ba sa aiwatar da shi a aikace to amma kai a matsayinka na mabiyin mazaban albeti lallai ya kamata ka bujiro mata da wannan magana amma kuma daga yanzu kar ka ci gaba da kadaituwa da ita kar ka ci gaba da irin wannan yadda kuka saba domin lalle kana aikata haramci to wannan a takaice ita ce amsar da zamu baka dangane da wannan tambaya taka kuma duk sauran masu mu'amala da sauran mata waɗanda ajinabai ne su wato kenan ya kamata su ma su yi kiyasi akan wannan amsa duk inda mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi to lalle ya kamata ne a bi abin bisa doron shari'a kada a ci gaba da yin wannan irin mu'amala ta yadda shaidan zai samu kafa ya shigo tsakaninsu ya sanya musu wasu abubuwa a cikin zuciyarsu to ubangiji allah ya sa a dace kuma nan za mu tsaya sai allah ya kai mu shirin mu na gaba za mu zo muku da amsoshin wasu tambayoyin da kuka aiko mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na karshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar kai tsaye a mataki na kasa da kasa a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a kasar habasha biyo bayan da 'yan awaren yankin tigray suka shelanta yaƙi akan dakarun gwamnati da nufin ɓallewa daga ƙasar inda gwamnatin ƙasar ta habasha ta ɗauki matakin yin amfani da ƙarfin soji wajen murƙushe su a yunkurin da suke yi na ɓallewa za mu je mahangar masana kan wannan batu da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagorance ragamar gabatarwa a ranar 4 ga watan nuwamban da muke ciki ne dai yaƙi ya barke a tsakanin gwamnatin tarayya habasha da 'yan awaren yankin tigray mai son ɓallewa daga ƙasar bayan wani lokaci ne kuma gwamnatin kasar ta habasha ta kafa dokar ta ɓaci a cikin yankin gwamnatin kasar habasha ta bayyana yunkurin 'yan awaren yankin da cewa yana matsayin cin amanar ƙasa kuma yin hakan ya yi hannun riga da dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasar akan haka ɗaukar mataki na murkushe wannan tawaye da yunkurin ballewa da 'yan tawayen yankin suke yi abu ne da ke kan doka ya zuwa yanzu dai mutane da dama ne suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu dubbai da adadinsu ya haura dubu ashirin da ɗaya suka tsallaka iyaka zuwa cikin ƙasar sudan dangane da wannan batu muna tare da dr kabir adamu masanin tsaro a mataki na ƙasa da kasa daga tarayyar najeriya dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalai marhaban a cikin wannan shiri namu za mu so mu je da kuke kallon wannan yanayi da ake ciki a kasar habasha da kuma yadda ake kallon tasirinsa wajen sake mayar da hannun agogo baya a wannan yanki wanda ya fama da munanan tashashen hankula a shekarun baya na farko dai za mu ce in muka yi kamun shi hangen burin da ita kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka wato eu ta cimma wadda na wadda da turanci ana ce ma silence and begun wato a kawo karshen fadace-fadace wadda ke addaban kasashen afirka wadda ta sa shekara 2020 2024 eh, to ga duka alama burin nan zai mata waya da ta cimma burin inda har irin wannan matsala tana iya tasowa tsakanin kasashe waɗanda da sun taɓa faɗan tsakankanin sun gwada sun gani kuma sun ga rashin amfanin faɗan har suka zo suka iya jijiniya wato a takaice tsakanin kasar ethiopia kenan da eritrea dalili shi wannan faɗa na cikin gida wadda ke tsakanin yankin tigray da ita gwamnatin ethiopia faɗa ce wadda tun tana karamma tsakankanin yanzu har ta fara shiga wata kasar da wato kasar eritrea kuma gashi 'yan gudun hijira da sauransu suna shiga kasar sudan kaga a takaice karamar ah, matsala na cikin gida ya zo yanzu ya ah, rasa da kasashe uku ita kanta kasan ethiopia din da kuma kasan eritrea da sudan ma abin ya shafe ta to haka ma wani kasashe da da su kama kenya da sauran duka abin na iya kaiwa ya shafe su kuma dukkan wannan ya faru ne a ƙarƙashin gidan ita eh, ƙungiyar au da kuma sauran eh, ƙungiyoyi na sa ido na duniya eh, takaice dai burin nan da ake son a cimma na kawo karshen faɗace-faɗace a afirka zai waya a mai da irin wannan labaruwa. To dokta eh, duk da cewa yanzu haka kungiyoyi irin su Amnesty International da kuma Human Rights Watch da dai sauransu sun yi Allah wadai da abin da yake faruwa kuma sanar zargin gwamnatin Habashan da wuce gona da iri wajen kaddamar da farmaki akan 'yan awaran. amma a ɗaya bangaren ita gwamnatin kasar habasha tana bayyana abin da take din da cewa yana daidai da abin da yake cikin kundin tsarin mulkin kasar ne kuma abin da 'yan tawayen suka yi shine ya saba ma doka Eh, a matsayin ku na masana ya kuke kallon wannan abu ta fuska za a kalli wannan lamari da yake faruwa ta kameme shugaba ne wanda duniya ta yaba da kokarin da ya yi na kokarin samun zaman lafiya a wannan yankin har ma ya ci wannan damba na yabo wanda ake ce ma eh, wadda kasar wadda kasashen turai suke bayarwa to a takaice dai kaga zai wuya a ce wanda ke da irin wannan hange wadda kuma duniya ta yarda cewa yana son zaman lafiya ya zai dauki irin wannan matakin an ga lokuta da yawa inda ya ya horu wa'annan bangaren digiri din ya ya musu kunne ya ba su shaka ya ba su shawarwari kuma suka fi jire mai to aka zo aka samu irin wannan yanayi zai wuya a ce shugaba mai irin wannan hangen nesa wanda kuma ke son zaman lafiya a ce ya saba ma eh, dokoki na cikin kasa ta ba shakka irin wayannan kungiyoyi saboda burin na son a zauna lafiya da kuma na kokarin kare haƙƙi na ɗan adam za su yi irin wayannan korafi to amma abin tambaya ina su suke lokacin da matsalar take tasowa har ta kai ga tun da wanda yake barkar eh, lamura ya san cewa yadda take-taken su wayannan shugabanni na bangaren tigre ba da za a yi kasa mai son yancin kanta mai son zaman lafiya a cikin ta bar take-taken da suke yi a eh, bijire ma dokar ƙasa je su kafa nasu gwamnati ba kasar da za ta yadda ma haka nan akwai hanyoyi da ake bi na masu suke su tsalle wanda za a iya bi su bi to amma haka irin yadda suka ya nuna cewa sun saba ma dokar kasa kuma matakan da shi yake dauka da kokarin ya tabbatar da cewa kasa ta ta tsaya kasa ɗaya matsauri sun tsaya matsauri matsauri guda matakai ne wadda kusan ko ina ne an ga zagaya za ka ce dole ne kasa ta ɗau irin wannan matakan. to a halin yanzu dai dakta kamar yadda kuka sani yan tawayen na yankin tigray bayan har-haren da suke kaddamarwa akan sansonin gwamnati na ethiopia din sun kuma fara kaddamar da wasu har-hare kan kasar eritrea wadda ke makwabtaka da ita ethiopia din inda yanzu haka har-haren nasu ma har sun kai ga birnin asmara fadin mulkin kasar eritrea eh, wace illa hakan zai iya haifarwa ta fuskar tsaro a yankin kuma wannan ba zai sake mayar da hannun agogo baya ba musamman maganin cewa habasha da eritrea suna da tarihin yaƙi a baya wanda dukkanin ɓangarorin biyu da ma kasashe da suke makwabtaka da su ba su ji daɗin abin da ya faru ba uh, wato na farko dai akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya har dai ta na tsaro wato security council ta shigo ta yi bincike na kut da kut ta gano wake da hannu a wannan roke-roke da aka harba daga uh, nan yankin tigray zuwa eritrea don a namu mahanga na tsaro da kuma na bincike na cikin ƙasa wannan alama ce na wani yana son ya yaɗa yakin nan har ya kai ga misali ƙasashe sun shigo cikin yakin to idan su shugabannin yankin warin ne na tigre suka yi to lalle sun kusan za ce sun saba ma doka na ƙasa da ƙasa idan kuma wani ne ya yi da niyyar ya amfana da shigowa ta kasar eritrea cikin yakin to shi ma da ya kamata wannan majalisar ɗinkin duniya ta san matakin da za ta ɗauka a kai barin irin wannan har ƙasashe da shigo cikin yakin zai iya kawo aibi sosai ga yankin yanki ne dama suke fama da kalauci da kuma matsaloli na tsaro to in aka bari makamai suka shigowa cikin yankin yadda misali yanayin da ake ciki a wasu yankunan na afirka to abin da zai akan ma yankin alheri to har yanzu dai babu wani mataki na a zo a gani daga bangaren majalisar ɗinkin duniya da ma kungiyar tarayyar afirka da ita kanta ƙungiyar igar ta kasashen gabashin nahiyar afirka wajen ganin cewa an takawa wannan rikici birki wanda ya yi sanadiyar tserewar dubban mutane fararen hula kamar da muka ambata daga yankunan da suke kusa da iyaka da kasar ta sudan wanda yankin tigray na ciki to dakta ta yaya bangarori da suke da tasiri musamman ita majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyar tarayyar afirka da ita kanta igat za su fuskanci wannan lamari shi dai zaman lafiya yadda ba ba yake cewa bisa dan sarki ah, dukkan su da ita kanta kasar ke ethiopia din da su shugabannin awarin yankin awarin na da ma ko wani wanda ke da hannu a cikin wannan al'amarin ya tsaron dana yanzu ya ji babu daki to a takaice dai ya kamata har ita kungiyar a da igar e eh, su dau matakai su kira taron gaggawa a gayyaci wa'annan shugabanni a zauna da a san yadda za a yi a tabbatar da cewa an na farko dai a samu yarjejeniya wadda zai kai ga hana ko da a dakatar da ke kai hare-hare sannan nan dakatar da kai hare-haren nan su dau mataki da yadda za a yi a samu a shawo kawunan su shugabanni a yi yarjejeniya na zaman lafiya ita matsalar na farko shi ne kokarin da ita eh, yankin din take so ta yi ta balle daga kasar ethiopia to eh, ma dai hanyar da za a bi ne na yankewar a bi hanya na diplomasiya ba wai na irin wannan yaƙi-yaƙin ba duk da yake an shiga yanayi mai sarkakiya to amma lalle ita kungiyar au e da igad e da na majalisar ɗinkin duniya ya kamata shiga al'amarin su amfani da dabara na diplomasiya su tabbatar da cewa wa'annan shugabannin sun ba mu damar zaman lafiya ba wai na irin wannan faɗace-faɗace ba da muke gani yanzu. jama'a masu har lokacin da muke da sha riga ya riske mu da anan zamu ja lizamin wannan shiri da muka gabatar muku kai tsaye daga nan Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Godiya ta musamman ga Dr. Kabiru Adamu masani kan harkokin tsaro na kasa da kasa daga tarayyar Najeriya da kasance tare da mu a cikin shirin sai a saduwa ta gaba kafin lokacin ne Abdullahi Salo tsana da na jagoranci ragamar gabatar muku da shirin kamar da aka ji da ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh